Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Binta Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Talata 27 ga watan Janairu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya hukumomi a jihar Sokoto na kokarin shawo kan wata cuta da ta barke ta amai da gudawa wadda ake tunanin ko cutar kwalara ce tuni dai cutar ta kashe mutane da dama yayin da wasu da suka kamu suna karɓar magani a asibiti sannan kuma za ku ji cewa a najeriya ɗaliban jami'ar jihar abia sun koma makaranta bayan kimanin wata goma a gida sanadiyar barkewar annobar coronavirus a faɗin duniya haka za ku ji rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai bari Maryam ta fara mana da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaba Joe Biden zai sanya hannu a wasu jerin matakai na kare yanayi. Yana mai cewa za su maido da kimar kimiyya da kuma yin manufofi bisa ga hujjojin da ke kasa a fadin gwamnatin Amurka. Sabon shugaban na Amurka mako guda bayan fara wa'adin shekara hudu a fadar White House ya ce dokokin da zai sanya wa hannu na shugaban kasa za su ba Amurka damar cimma burin samar da fannin lantarki mara gurbatar sinadarin carbon nan da shekarar 2035. kuma za su sanya amurka a tafarkin kawar da gurbatar iskar gas nan da shekarar 2050 fadar white house ta ce biden zai sanya hannu a wata yarjejeniya ta fannin kimiyya don kare kwararru a fannin daga katsalandan 'yan siyasa da kuma tabbatar da cewa za su iya yin tunani su gudanar da bincike su kuma tofa albarkacin bakinsu ba tare da fargaba ba don samar da muhimman bayanai ga jama'ar amurka amurka ta ce ba tare da bata lokaci ba dukkan sojoji da suka fito daga kasar eritrea su bar yankin tigray na kasar habasha da ke fuskantar tashin hankali wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka a wata wasiƙa ta imel da ya aika wa kamfanin dillancin labaran associated press a jiya talata ya ambaci wasu rahotanni masu tushe da suka bayyana cewa ana wa wasan kayayyaki fyaɗe cin zarafi a sansanonin 'yan gudun hijira da kuma wasu ayyukan keta haƙoƙin bil'adama a yankin an kuma samu hujjoji da suka nuna sojojin eritrea sun tilasta wa 'yan gudun hijirar ƙasar ta eritrea barin yankin tigray zuwa ƙasarsu a cewar sanarwar mai magana da yawon ma'aikatar Sanarwar ta kuma nuna sabon matakin matsin lamba da gwamnatin Biden ke yi wa gwamnatin Habasha, ƙasar da ta fi yawan al'umma a Afirka da mutum miliyan 114, wacce kuma ke da mahimmanci a yankin gabashin Afirka, yayin da mummunan fada a yankin Tigray ke kusantar wata uku. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da kasashen duniya ke fuskantar matsalar samun rigakafin cutar coronavirus da odar rigakafin da kuma rarraba shi. Adadin waɗanda suka kamu da cutar a faɗin duniya yanzu ya zarta miliyan ɗari da kuma mace-mace sama da miliyan biyu da dubu ɗari. Sai da aka kwashe wata sha ɗaya kafin adadin waɗanda suka kamu da cutar ya kai miliyan hamsin a duniya. Wata uku kuma kafin adadin ya kai miliyan ɗari. Ƙasashe biyar sun samu mace-mace sama da dubu ɗari ciki har da Birtaniya wacce ta cimma wannan adadin a jiya talata. jama'an kula da lafiyar al'umma sun roƙi jama'a su ɗauki matakan kariya daga cutar da mahimmanci kamar sanya takunkumin rufe hanci da baki, yin nesa-nesa da juna da kuma ƙauracewa taron jama'a don daƙila yaduwar cutar. Ɗaruruwan 'yan sanda sun rufe hanyoyi da yawa a kewayen birnin New Delhi na India a yau Laraba sun kuma tsare wurin tarihin Redford da ke babban birnin bayan da dabban manoma suka afka wurin abin da ya kai ga yin aron gama da hukumomi har mutum ɗaya ya mutu wasu da yawa kuma suka jikkata. Wannan tashin hankalin shine mai zafi da aka gani cikin wata biyu da aka kwashe dabban manoma na zanga-zanga ta nema a soke wasu sabbin dokoki da basu ji daɗinsu ba da za su fi daɗaɗawa manyan manoma da ke da kamfanoni akan su ƙananan manoma. Zanga-zangar manoman waɗanda su mabiya addinin Sikh ne daga jihohin Punjab da Haryana da ke da mahimmanci a fannin noma. Ta zama babban kalubalen da gwamnatin Prime Minister Narendra Modi ke fuskanta tun bayan da ya fara mulki a shekarar 2014. Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. kamar yadda aka ji a farkon shirin a najeriya hukumomi a jihar sokoto na kokarin shawo kan wata cuta da ta barke ta amai da gudawa wadda ake tunanin ko cutar kwalara ce tuni dai cutar ta kashe mutane da dama yayin da wasu da suka kamu suna karɓar magani a asibiti wakilin muryar amurka da ke sokoto muhammad nasir ya ji ta bakin wasu daga cikin waɗanda aka kwantar a asibiti da kuma abin da gwamnatin jihar ke cewa Rahama da shara mai ango helele a ciki na na ji na yawan rugu-rugu yana yin sama ya kasa ya sama ya kasa sai ga shi na fara gudana. Wasu ke tashi na kawai ne na shi na Wasu daga cikin mutane da suka kamu da cutar mai sa amai da gudawa waɗanda ke kwance suna karɓar magani a asibitin helele. sunana usman abdullahi benji daraktan lahiya na ƙarfafa mulkin sokoto ta arewa babu irin jinsin da babu waɗanda sun haka da wannan cuta imanin mutum hamsin da biyar muka suna suka kamu da wannan rashin rayuwa waɗanda aka kamu report kuma mun kai report state government ta ɗauki mataki ta ba mu magani wanda za mu dan preventing din waɗanda sun ka kama da wannan rashin lahiya a cewar mutanen unguwar da cutar ta ɓulla an fara kamuwa da ita ne kimanin kwanaki biyar da suka gabata kuma an samu asarar rayuka da yawa ya eh, ba musa tsoho helele a hakika nan nake cikin shi ce helele kuma kallon mutum da ya rasu ilaha talatin don kullum su hata ala'ana zai mutum hudu mutum bai mutum shidda to muna fata muna abin da muka fata Allah don annabi gwamnati ta taimaka mana ko taimaka mana saboda Allah cutu mana daga cikin matsala gwamnatin Sokoto tuni ta tabbatar da bular wannan cutar kuma ta kafa wani kwamiti da mai binciko musabbabin cutar da kuma shawo kanta kwamishinan lafiya na jihar Dr. Muhammad Ali Iname ya ce kwamitin ya gudanar da bincike akan lamarin a cutar zawo da amai akan samun ta lokacin damana ko kuma lokacin zafi amma sai gashi muna cikin hunturu an samu wannan rashin lafiya so shi yasa muke kyautata zato cewa bisa ga binciken da muka yi akwai bola da ke nan wajajen nan shigowa cikin wannan titin da kuma mun lura da cewa akwai pipe pipe wanda suke karkashin bola nan wanda idan an ka zo aka kwasa shara sukan fashi a halin yanzu muna da marasa lafiya a kusan mutum ashirin da biyu mutum kusan hudu wanda dai muka tabbatar wanda suka kamu da wannan rashin lafiya sun riga mu gidan gaskiya. kwamishinan kare muhalli na jihar sokoto sigir a tahiru bafarawa yana cikin wannan kwamitin bisa la'akari da cewa cutar ba ta rasa nasaba da kazamta. mutane yanzu kowa na zuba shara inda ya ga dama har a zo ana samun irin wannan bullowar annoba za mu da wani tsari inda ya kamata a sa bonka ba cikin jama'a ba ta zama cewa tana nesa jama'a kuma ba wajen da za ta zama tana haɗuwa da pipe pipe ɗin ruwa ba a halin da ake ciki dai mutanen da suka kamu da wannan cutar an kwantar da su a asibitoci har guda uku inda suke samun kulawa wannan dai ba shine karo na farko ba da aka samu irin wannan matsalar a wannan unguwar saboda yanayin rashin tsafta da ake samu a unguwar sai dai mutanen unguwar sun bayar da tabbacin haɗa kai da hukuma da ruka matakan da za ta ɗauka don kawo ƙarshe ga irin waɗannan matsalolin muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya madalla a gaida muhammad nasir da wannan rahoton to har yanzu a najeriya Ɗaliban jami'ar jihar Abia sun koma makaranta bayan kimanin wata goma a gida sanadiyar barkewar annobar coronavirus a faɗin duniya. Shugaban kungiyar ɗaliban jami'ar ya yi tsokaci game da shirin da kungiyar ta yi don dawowar ɗaliban yayin da wasu ɗalibai a hirarsu da wakilin murya Amurka Alphonsus Okoroge suka tofa albarkacin bakinsu. Daga Abia ga rahoton da Alphonsus ya aiko mana. Ɗaliban jami'ar jihar Abia sun koma makaranta jiya Litinin bayan kimanin watanni goma da aka rufe jami'ar sakamakon barkewar annobar corona. Bayanai daga ofishin rijistan sun nuna cewa ɗalibai za su fara jaraba ne a ranar Litinin daya ga watan Fabrairu don kammala zangon karatu na farko na shekarar 2019 da 2020 kuma za a tafiyar da dukkanin harkokin makarantar ne tare da bin dokokin corona. Comrade John Wakan Mashi ne shugaban kungiyar ɗalibai ta jami'ar. kuma ya ce a kungiyance sun riga sun shimfiɗa kyakkyawan shiri domin samar wa ɗalibai wani yanayin more rayuwa a wannan zango Ya ce mun fara ne da tabbatar da cewa masu gidan haya sun cire kashi shirin cikin ɗari na kuɗin haya saboda mawuyacin halin da aka shiga sakamakon annobar corona kuma mun zauna da direbobi don ganin cewa an sassauta kuɗin sufuri daga sassa daban-daban. Muna kuma sa ran cewa bayan ganawar mu da gwamna kwanakin baya za rage wa ɗalibai 'yan asalin jihar Abia kuɗin makaranta. Yanzu haka muna ƙara ƙoƙari ne wajen samar da isasshen ruwa a harabar makarantar. Chibi Kelim, wani ɗalibi da ke matakin ƙarshe, ya ce yana cike da farin ciki ganin cewa an buɗe makaranta. Yace ina cike da farin ciki don dawowar mu makaranta. Gare ni wannan ita ce dawowar mu bayan watanni goma. Ina matukar farin ciki kuma yayin da jaraba na gabatowa ina wa kowa fatan alheri da sa'a. Haka ne ma cine cirin ume ta bayyana. Ta ina farin ciki sosai kasancewar an buɗe makaranta daga bisani, saboda tun bara ne muke zaman gida. ko da yake wasu mu suna aiki amma ni ban samu wani aiki ba sai jira kawai nake a bude makaranta yanzu an bude makaranta kuma ina farin ciki sosai to koya wasu masu harka harabar makarantar suka ji da dawowar da aka yi sunana mu da su ma Allah kare musu lafiya da kuma zaman lafiya ya kare su ya kare mu gaba daya shine fatan mu Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Umahia Najeriya gaida Alfonso Okorogwe. Masu sauraro yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoto na musamman kan masu shagunan sana'ar tura kuɗi da cire kuɗi da ake kira DOS a Najeriya. a hali yanzu dai kowane lungu da sako ka shiga a najeriya za ka tarar da shagunan tura kuɗi da cire kuɗi da ake kira pos akan haka ni tattauna da wasu masu tura kuɗi na pos sunana isa ibrahim yalwa aikin pos tura kuɗi kenan da cirewa a fara tun takace za a kai shekara hudu ko biyar me bak sha'awar shiga wannan aiki na tura kuɗi da cire su ta hanyar sauki na pos lokacin da dai na fara wannan aikin tun ina aikin mashin ne to mutane da yawa in za su aika kuɗi a banki sai a kira ni a ce in zo da allah in je in kai musu kuɗi a banki mu rubuta tela da sauransu mu ba su mu zo mu dawo musu da tela su kira can gida kuma a ce eh lallai an ga kuɗi tun daga wannan ne dai mun ka zo sai muka ga cewa to ai wannan aikin tun da an samu ci gaba don lokacin babu POS amma dai akwai ATM na banki wani zai aika mu da ATM din shi a ce a ɗebe mai kuɗi mu je mu ɗebe mai mu kawo mishi sai aka zo wannan POS din sai ya fito sai mu ga cewa ah, to ai mu ma ya kamata a ce mun buɗe account wanda za mu rika yin transfer da shi muna ɗebe kuɗi ana turo mana yanzu da wani banki kake aiki yana aiki da ah, first bank ina aiki da fcmb ina aiki da union bank a cikin su wani ya fi sauri eh to gaskiya first bank duk ya fi su network wanda yake cewa kowa dai ya yarda da shi ra haka nan kwastomomi na amfani da shi sosai yanzu mutum nawa za ka sama kuɗi a yini kuma mutum nawa za ka cire ma kuɗi to gaskiya suna da yawa ba su kirguwa gare ni gaskiya ka taɓa sa kuɗin da sun haka miliyan ɗaya ko ka cire kuɗin da sun haka miliyan ɗaya a yini sun ma fi ya fi zan ɗebe kuɗi ban san iya da abin da ke ɗebewa ga yini lokacin da kwastoma ya zo dai inda aka samu sa'an aiki to ko mutu na ya biyu. Salamu alaikum sunana Alhaji Basiru Bala da ko mazauni Ibadan jihar Oyo Najeriya. Aiki na babban wanda yake a gaba yanzu shine transfer na kuɗi wanda ake kira POS. Ina ka fara wannan aikin na transfer? A nan Ibadan na jihar Oyo Najeriya a nan na fara. Tun wani lokaci kake wannan aikin? To da yake daga baya ni soma na kai dai akalla yanzu shekara uku da fara yin sa. Menene ci gaba ga wannan aiki na tura kuɗi da cire kuɗi? Alhamdulillah akwai ci gaba sosai domin jama'a suna yabawa suna jin daɗi mu ma da muke yi da jama'a muna jin daɗi kuma muna samun abin da muke hidimar iyalanmu da biya ma mu makaranta a wannan har mu taimaka mu wasu makwabta yanzu idan mutum ya taho zai tura kuɗi kamar dubu ɗari nawa kake karɓa idan ka zo da karamin kuɗi ya yi caji in kuɗin ka yana da yawa za mu ɗan rage to ya danganta mafi yawa dai muna ci an san naira dubu ɗaya akan naira dubu ɗari kuma mutane suna jin daɗin haka domin inda muke na da nisa a banki mafi yawa sun hin amince mu su zo nan yanzu mutum da mutum su karɓa su wuce kamar idan mutum zai cira fa duka kuɗi ɗaya ne ko zai tura ne ko zai cira ne kamar minti nawa kake ɗauka kafin ka cire ma mutum kuɗi ko ka tura mai kuɗin da sun kai kamar dubu ɗari dubu ɗari biyu dubu ɗari uku. A wannan mai sauki ne inda Allah ya sa lokacin da ya zo da network available network yana da kyau sosai minti biyar ka cire ka ba shi wani ma zai zo da gudu ya tsayar da mashin wani ko ya aje motar sama ya yi sauri a ansa sai je bukatansa. A wace jiha ka tura kuɗi a Najeriya? Mafi yawa na tura kuɗi jihohin Arewa wanda suke da manyan kasuwanni irin Kebbi da Katsina da sauransu da muna kusa da 'yan kasuwa masu kawo shanu awaki da sauransu. Wannan aiki na tura kuɗi da cirewa ta hanyar sauki ta PS suna da matsaloli? Eh gaskiya akwai matsaloli musamman na ji daɗin wannan tambaya domin su sauran kwastomomin mu ina ba su hakuri kuma ina ba su shawara idan ka samu matsala da mai POS da Allah kar kai faɗa harkan banki ba a faɗa za a je a banki a bincika ko da kuɗin ka an tura ma ya laƙe ko kuma kai ka turo an ce ba a gani ba to ina ba da shawara da Allah ayi hakuri su kuma masu wannan aiki yan uwana ina ba su shawara da Allah su rika kula da zero a wajen tura kuɗi so da yawa zaka je tura dubu ɗari ka ƙara zero miliyan ɗaya ta tafi kuma daga baya a zo a yi ta wahala bayan sannan kuma su mahi yawa kwastomomin mu mahi yawa za ka ga ko zo yana gaugawa ne in dai zai cire kuɗi zai ce sauri yake sauri yake to da Allah da mai cira da wanda ke aikin in an zo wurin harkar kuɗi a rika bari a natsu a daina sa gaggawa domin gaugawa aikin shi yana kawo matsaloli da yawa yanzu a lokacin corona ne ko kuna da wasu ka'idodi da kuka bi domin kare jama'a daga wannan cuta ta covid-19 insha Allah muna da matakai na kariya kuma muna addu'a kuma muna bin matakan da gwamnati ta shata domin kamar yadda ka gani yanzu ga bakin kofa nan ga abun nan sanitizer na na aje ga bokiti na zan zaka shigo zaka wanke hannu sunana Musa Isa zan ce alhamdulillah alhamdulillah saboda aiki ne mai hadari kuma aiki ne mai bukatar addu'a duk da dai shi abun da Allah ya tsare mun tsaro to amma abubuwan da ke faruwa ni ban dade da farawa ba amma dai alhamdulillah to menene hadarin wannan aiki hadarin sa shine kamar ni inda nake zaune bakin hanya ne duk lokacin da mutane suka zo za ga wani ma da gudi zo zo cire man cire man so da yawa ma in naga mutum ya zo daga garan ci mishi kai na hakura gyara wanda kuma na gaya ya tsu zan cire masa in turawa ne in tura masa kai aikin namu dai muna ta addu'a kuma Allah ya tsare mu amma mukan samu matsaloli matsalolin da muke samu shine wani lokacin network zaka tura bai alal ba shi kuma wanda yake so ya tafi ya fi son koda ka ba shi wannan gindirin din ya zama da ya ji alal cewa kudin ya shiga in kuma zai tura maka ne kai ka san cewa in yi alal din kai ma hankalin ka kwanta amma kai ka bi shi natsuwa saboda kai aikin ka ne saboda shi wani ma bai taba yi ba matsalolin da mu muka fi samu kenan sunana Abubakar Muhammad Garba ba wanda aka fi sani da mai jama'a malam mai jama'a kana samun jama'a sosai wurin tura kuɗi to alhamdulillah na kasance ina samun mutane daidai gwargwado amma ba za a ci kamar wasu wurare ba amma inda nike alhamdulillah a ce a kesta ko a yanka kamar mutum nawa ke cire kuɗi ko kuma tura kuɗi a wurinka to a takaice a wuni in na kiyasi don wani bi idan na tashi aiki da daddare nakan kirga irin alat wanda na tura da wanda na na cire domin in yi investigation a kan ayyuka na babu mistake wato kai bincike eh, in yi bincike nakan duba sai ka ga na tura ma kamar mutum hamsin wani bi ma fiye da haka bangaren pos kuma in na duba zai iya yiwuwa tsakanin wayanda muke cire ma kuɗi amma ba mu tura kuɗi da ita saboda akwai caji wanda ake mana naira ɗari biyu a kowane lokaci wa yake cajin banki ke caji to ku kun san ku ci bilis kawai idan aka zo cire kuɗi wurin ku kawai kuɗi kuɗi ba ku san ɗibi naku eh to ba magana cin bilis ba ne yanzu mutum idan ya zo ya ce yana son takarda bai so a tura mai da waya idan ya ce yana son takarda zai tura dubu goma wani na iya tsaye ya ce naira ɗari zai baka a cikin dubu goma to kaga sun caje ka ɗari ya baka ɗari kaga baka kaya aikin banza. sunana muhammed usman sani ina transfer a yale transfer muna yin ta bisan ka'idodi da aka shar'anta a banki saboda mutum zai kawo mana kuɗi za mu karɓa mu tura mishi zai sallame mu haƙƙin mu ya tafi sannan kuma zai zai zo da ATM za mu cire mai kuɗi zai sallame mu mu cire mishi daidai da banki ya shar'anta mu yi shi. Kuna ka'ida ne kafin mutum ya tura kuɗi ko kuma kafin ya cire? Eh muna ka'ida tabbas in ka zo ciren kuɗi za ka gaya nawa za ka cira in ga mana adin kuɗi ka ce naira dubu goma za mu ci cajin ka kaza in ka da za mu cire maka. Mutane nawa ka koya ma wannan aiki na turawa da cire kuɗi? Alhamdulillah ko na fara wannan aikin na yara za su kai kamar mutum uku zuwa hudu. Kamar yaro nawa ke karkashin ka yanzu? Yanzu na da yara karkashin na su kai kamar guda biyar. Haka ma na ji ta bakin wata mai tura kuɗi da cire kuɗi a shagunan na POS. Sunana Yemi, Yemi Ola. Kina tura kuɗi ta POS? Eh. tun yaushe kin fara tura kuɗi tun shekara biyar yanzu ma ya fi biyar ma kamar nawa nawa kike turawa su lokacin tura 5000 su lokaci a tura 10,000. kamar kuɗin da kike turawa akwai matsala ko babu a ba matsala lafiya launa ina tura shi yana tafi lafiya wanda na tura musu su ma suna karba lafiya ya taba cire kuɗi kuma eh na taba cire to shi ma akwai matsala a a ba matsala to da ki je banki da ki tsaya wurin POS wa ya fi ki cire kuɗi ko ki tura POS ya fi do ya fi Sori Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To ma'adalla an gaishe ka Mustapha nasiru Batsari. ga shirinmu na gaba. ranar talata 16 ga watan fabrairun shekara ta 2021 club sun ɗin ƙasar ghana za su samu wata damar na yi wa ɗan wasan su gyara kaka na shekara ta 2020-2021 lokacin da za a buɗe kasuwannin ɗan wasa ɗin wannan kasuwa karo na biyu da za a buɗe za a rufe shi a daidai sha ɗaya da minti hamsin da tara a ranar alhamis sha takwas ga watan maris shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya mai koyar da kuma sai asanci kotoko wasa na riko johnson smith ya bayyana dalilin da ya sa ya zauna da ɗan wasan tsakiyar na ƙasar brazil fabio gama a rabin lokaci na wasan ne domin kare shi an mai gurbin gama ne da na nabi keita bayan minti saba'in da wasa a Accra Sports Stadium. Minti uku bayan wannan canjin Samuel Biyu ya zira wa Edwana Stars kwallo inda suka ɗana wa Asanti Kotoko shi ɗaya mai ban haushi a gida. Mai koyar da Accra House of Oak wasa Costa ci ya nuna rashin farin ciki game da irin wasan da 'yan wasan kilabun ɗin sun kai a baran-baran da sun kai da Birkum Chelsea. fobia dai sun kasa tabuka wani abin kwarai duk da rashin kyawun filin wasa wabin da ya sa da kyan ne suke iya takale da yadda ya kamata game da abin da mai koyar da wasan ɗan ƙasar sabiya ya ce ne 'yan wasan nasa sun yi wasa ne kamar babu komai da suke buƙatar lashewa yana mai tambaban kusarinsu bayan wannan wasan ɗan wasan gaban ƙasar ghana francis afri ya kula yarjejeniya da gazal almahala labon ɗin da ke taka leda a premier league ɗin ƙasar masar afri mai shekaru 26 ya shiga wannan club ne a kyauta bayan ya iya faɗaɗa sa da club ɗin botswana a shekarar da ta gabata. Babban mai koyar da Lagos Cities wasa Bashir Hifford ya ce yana kyautata zaton dan wasan gabansa Asamoah Jan zai komo fagen takalli da kan karshen zagayen farko na kakan Premier League din kasar Ghana na shekara ta 2020-2021. Tsohon kaftin din na Black Stars dai tun a watan Disamba ne ya jihar baya a dalilin rauni da ya samu yanzu ya an tantance ranar da zai dawo ya ci gaba da taka leda. Dan wasan tsakiyar kasar Ghana Eden Matuti na daba da kular jejeniya da Young African FC din Tanzania. Dan wasan mai shekaru 27 da haifuwa tuni ya isa dara Salam din Tanzania domin kammala wannan yarjejeniya. Da wannan muka iso karshen labarin wasannin. Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. da wannan kuma muka zo ga labarai a takaice. shugaba joe biden zai sanya hannu a wasu jerin matakai na kare yanayi yana mai cewa za su maido da kimar kimiyya da kuma yin manufofi bisa ga hujjojin da ke ƙasa a fadin gwamnatin amurka amurka ta ce ba tare da bata lokaci ba dukkan sojoji daga kasar eritrea su bar yankin tigray na kasar habasha da ke fuskantar tashin hankali yayin da kasashen duniya ke fuskantar matsalar samun rigakafin cutar coronavirus da odar rigakafin da kuma rarraba shi adadin waɗanda suka kamu da cutar a faɗin duniya yanzu ya zarta miliyan 100 da kuma mace-mace sama da miliyan 2.1 Ɗaruruwan 'yan sanda sun rufe hanyoyi da yawa a kewayen birnin New Delhi a yau Laraba, sun kuma tsare wurin tarihin Redford da ke babban birnin na India da dabban manoma suka afka wurin. Abin da ya kai ga yin aran gama da hukumomi har mutum ɗaya ya mutu wasu da yawa kuma suka jikata. To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da editan mu na yau Mahmud Lalo sai kuma Julie Leathers Gresham ta ta haɗa shirin da kuma injiniya mu na yanzu ni ce taku Binta Esero nake muku fatan alkhairi mu kwana lafiya ma